Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci. Wannan shiri ne da muke kawo muku daga Wiki Hausa mai taken zamantakewa. Idan ba a manta ba a shirye-shiryenmu da suka gabata mun ɗauko gaba mai mahimmanci wadda muka bata suna sanin halayyar jinsin juna. A cikin shirye-shiryen namu mun kawo waɗannan bambance-bambancen ɗabi'u da muke da su guda hudu. Mun kawo asalinsu da kuma yadda suke alakantuwa da ɗan adam. da kuma abubuwan da suke cancanta mutum ya zama na an haife shi daga wata ɗabi'a ya canja wata a inda muka yi nisa muka alakanta wannan ɗabi'u da yanayin zamantakewar iyali wanda shine ah, muhalli shahid namu idan ba a manta ba a shirin da ya gabata mun ɗauki waɗannan um, ɗabi'un namu da muka ba su suna da turanci wanda muka ce ana kiransu da sanguine choleric phlegmatic da melancholic wanda da larabci ana kiransu da mutafarrid ta tahlil da kuma wuddi wanda waɗannan ɗabi'u bayan mun faɗaɗa bayani dangane da su sai muka ɗauki gaba wadda muka bayani a kan yanayin yaren soyayyar kowanne mun faɗi cewa yaren soyayya wani yare ne wanda kowanne daga cikin mai ɗabi'ar idan kai masa wancan yaren da yake ji daban wanda mun kawo su su ma yaren nan guda biyar a shirin da ya gabata muka ɗau alƙawari cewa idan mun samu kanmu a shiri na gaba za mu yi bayani dangane da daidaito doctrine of kafa'a kenan misali idan wannan mai ɗabi'a kaza ko mace ce ko namiji suka haɗu a mazaunin masoya ko kuma ma'aurata ya yanayin wannan gida zai kasance a mazauninsu na masu aure a halin zamantakewa so insha Allah a wannan shiri namu za mu fara kamar yadda bayani ya gabata mun faɗi yanayin ɗabi'un ɗabi'a ta farko idan za mu ɗauka za mu haɗa ta da kowace sauran ɗabi'un guda ukun kuma ce guda huɗun, kowace mu ga yadda za ta yi za mu fara da ɗabi'a wadda take ta sangwaye idan ba a manta ba mun faɗi cewa sangwaye mutum ne mai faran faran mai saurin sabo kuma mutum ne wadda ba shi da saurin fishi Su idan ya zamana a mazaunin ma'aurci ko a mazaunin miji ko a mazaunin mata ɗaya daga cikinsu ya kasance sangwaye so ya yanayin gidan nan zai kasance ko kuma a hali na damuwa ko a hali na farin ciki ya yanayin irin gidan nasu ike kasancewa idan muka ɗauki sangwayen za mu ɗauki ɗaya daga cikin ɗan uwansa waɗanda yake extrovert kenan mu fara da shi wanda muka aka ba shi suna mai suna choleric idan ba manta ba shi choleric mun faɗa mutum ne wanda a kala samance yana son jakkala kala sannan kuma shi ma mutum ne mai surutu amma kuma mutum ne mai yawan musu da kuma saurin harzika da kuma amayar da magana yayin da ta zo masa so idan ya zaman a mazaunin ma'aurata mutum ya kasance mai irin wannan ɗabi'a ɗin choleric ne kuma gashi ya zo ya haɗu da ɗan uwansa sangwaye duka suna da magana wannan yana da surutu yana da surutu wannan yana da son shugabanci wannan yana da son shugabanci so a yanayin jin daɗi yanayin gidan nasu zai kasance suke cewa idan a yanayin jin daɗi ne shi choleric dama mun faɗa yana da son a sa aiki so yana da son a sa aiki shi kuma mm, sangwayen zai tashi wannan aikin amma ba lallai ne ya gama ba tunda mun sani cewa zai ɗauko abu faran-faran kamar zai fara shi amma bai fiye gama ba so da mutum ne wanda ba shi da haƙurin jure abu ƙwaya ɗaya so idan ya zama a gida an samu mijin ne ya zama shine choleric ita kuma ta zama ita ce sangwayen so matar yawanci za ta kawo wasu abubuwa wadda take da buƙatar misali wanda za a yi su na nishaɗi da jin daɗi so shi kuma kwalar tun da dama mutum ne wanda shi ma mai haba-haba za a yi shi wannan abu. sannan kamar yadda muka faɗa tun da shi sangwan ba shi da aji abu ba shi da fishi so yayin da aka samu wannan saɓani na ɓangaren saɓani shi kwalar idan ya fitar da wannan bakar magana ɗin sangwan ba zai ɗauke ta a wani abu ba Matuƙar in ba taruwa ta yi ta yawa ba bai fiye aji abu ba su na daga cikin nasarar da ake samu a wannan haɗi idan aka samu haɗin miji ya zama shine choleric ita kuma matar ta zama ita ce sanguine ah, kada a manta cewa shi choleric ba shi da riko na haka yayin da aka masa abu zai amayar da shi so kuma idan ya amayar da shi shi kenan ta wuce gurin a wannan lokacin so kuma shi tunda ita sanguine ce kuma ba ta fiye rike fishin ba ita ma ba lalle ne ta ɗauki abin a mazaunin wani abu da zai bata mata rai ba na haka ta yi fishin ita ma zuwa anjima jima za ta zo ta manta shi sai dai abubuwan da za a samu ainihin wannan gida musamman ita ga sangwayen ɗin matsalolin da za ta samu dangane da kwalari, shine shi da yana da son quality time yana da son act of services ma'ana yana son a sa aiki so kuma yawanci da mun ce he is a goal oriented yana so idan ya sa abu to yana so ya ga an gama shi so za su samu saɓani wajen sangwayen wani lokacin mata mamanta an sa ta aiki wataƙila sai ya dawo maka faɗa cewa irin-irin wannan gidaje ne za a samu wasu abubuwa sun kare na gida ita bata, bata ma lura ba har abubuwan suka kare sai dab da za ta zo ta yi amfani da shi za ta dinga cewa abu kaza ya kare so shi kuma a wannan lokacin zai dinga faɗa me yasa bata ta faɗa masa ba ko me yasa kaza da kaza waɗannan ɗaya daga cikin abun matsalolin da aka fi samu a wannan gida kenan ko kuma mu ci a irin wannan haɗi idan ya zama na namiji ya zama choleric ita kuma mace ta zama sangwaya so amma kamar yadda muka faɗa tunda shi ne choleric ɗin da haka shi shine zai zama yana da raga mata gida, kuma yana da san shugabanci sannan kuma kamar da muka faɗa shi sangwayen dama ai kawai duk inda za a je to zai je so don haka idan ya zama na choleric ne miji so in ya sa matarsa sangwayen za a samu ah, raguwar matsala a gida musamman tunda muna lura ne da hanyoyin da za a bi wajen warware saɓani ah, dangane da ma'aurata idan kuma matacce ta zama ita ce choleric din shi mijin ya zama shine sangwayen din sai yawanci za ta zama kamar ita ce kenan mai lura da gidan yawancin wasu abubuwa zai zama mai yawan mantuwa sai tana ta da shi tana yawan tunawa wasu lokutan za ku ji ana cewa ma misali ko wance ta fiye faɗa musamman idan ya na yaran ba a fiye yara faɗa ba to za a ji uwar idan ita ce mai kwalari kenan za a ji ita ce ta fiye yawan yi wa yara faɗa da kuma yanayin zafi so idan ya zama zamana choleric matsalar da za a samu da shi idan shi sangwayen din a cikin garin yin gwanintarsa ko a garin idan ita ce san ɗin ta zo garin yin gwanin ta ta zo ta karya masa ka'ida na choleric so za a samu ah, complete amma dai wannan haɗin haɗi ne mai kyau duba da yanayin yadda muka faɗa cewa shi wancan bashi da riko shi kuma wannan ah, yana da abin nan yana da yana da saurin idan yi fishin ma zuwa anjima ya riga ya manta shi so idan muka ɗauki dai sangwan ɗin tunda dama shi muka fara ɗauka sai mu ɗauko ɗaya daga cikin waɗancan gabawa ma'ana ta extrovert kenan bari mu ɗauki melancholic idan ya zama namiji da mata ɗaya daga ciki ya kasance melancholic ɗaya kuma ya kasance sangwai ya yanayin wannan gida zai kasance kamar yadda su masana ɗin suke faɗa shine mun san cewa shi melancholic mutum ne mai son tsari kuma mu faɗa cewa mutum ne mai son abu daki daki daki daki so gashi sun zo gida ɗaya sun haɗu tare da sangwai ya yanayin gidan zai kasance ah, ɗaya daga ciki emotional ah, yana da less emotion ɗayan kuma kamar da muka sani shi melancholy idan ya shiga matsayi idan ya samu matsayi kansa a matsala so yana samu yana buƙatar wanda zai zamana rarra rashi so idan ya zamana matacce melancholic so kuma shi mijin choleric ne ah, ya zamana shi ne sanguine mun faɗa cewa words of affirmation tana ɗaya daga cikin abin da suka kware in dai kalma ce suna da kalmomi masu daɗi so kalmomi masu daɗi kuma mun faɗa cewa yana ɗaya daga cikin yaren shi mai melancholic kenan so ya zama na kaga kenan idan mata ce ta zama melancholic shi zama sangwani so zai zama na ɗaya yana iya rarrashin ɗaya idan ya samu kansa musamman tunda mun sani ita melancholic idan mace ta kasance melancholic mace ce wadda za ka same ta da bata iya tana da riko so shi kuma abu idan mutum ya zama yana da riko yana buƙatar a ce an samu abin da za a dinga yi ana sanyaya shi so kuma sangwani yana da irin wannan abu so sai zama idan gidan mijin ne zama sangwani ita kuma ta zama melancholic so za ta zama wani lokacin ma ta fi shi tsari kamar yadda muka faɗa za ta ta analyzing din wasu abubuwa da suke faruwa a gidan tun da shi mai biya fita wani lokacin baya nan so ita za ta dinga ɗaukar wasu abubuwa na gidan musamman abin da ya shafi tsari da sauransu so ita ma kuma in return idan mutum ta kasance melancholic ce mun faɗi cewa ɗaya daga cikin yarurrukan mutum mai son eh, sanguine ya buƙatar words of affirmation sai na buƙatar physical touch sai na buƙatar eh, eh, quality time kamar yadda muka faɗa so idan mutum ya zama na melancholic ce to za ta dinga bashi wannan quality time din so kun ga kenan a wannan gaba ita ma an samu abin da ake buƙata. sai dai matsalar da za a iya samu a cikin wannan haɗin shine idan mutum ya kasance shi melancholic kamar yadda muka faɗa iya san tsari so duk sanda ka zo ka taka masa tsarinsa so wannan abin kuma dole zai zama na ya ɗauke shi a ransa kuma ba zai ji daɗin shi ba to kuma mun sani shi sangwayen mutum ne wanda lokacin zai maye abu bai ma san yayi ba so wannan abin da zai bai ma san yayi shi ba a garin koyin gwaninta musamman yadda suka faɗa cewa ai ba a fi yi wa melancholic gwaninta ba har ma suke cewa wai ana ma iya soyayya ana iya soyayya da melancholic musamman choleric da sanguine su suke faɗa haka ba ana iya soyayya da melancholic saboda wuyar sha'ani da melancholic yake da shi mun ba manta ba shi melancholic mun faɗi cewa kalar sa mai son green ne so idan ya zama na mutum mai irin wannan ne matar so duk abin da mijin zai mata wasu lokutan ba zai fiye birge ta ba sai abin da ita tafi hakaitowa so wannan yana daga cikin matsalolin amma kuma idan mijin ne ya zama shine melancholic din matar ta zama sanguine so zai zama shine zai zama ne masu tsare-tsaren gida to ita kuma sangwayen za ta zama na mai kula da gidan so idan aka samu akasi a wani abu da ya sa na tsari ba a yi masa ba saboda mantuwa ko kuma saboda gaggawa irin na sangwayen sai ta sai ta bashi matsala wannan abun kuma zai sa ya ɗauke ta har ma ya iya kullata kamar yadda muka faɗa sai mutum ya melancholy sai ya ka a zuciya tsawon lokaci ba tare da ya faɗi ma abin da yake damunsa ba wanda wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu a wannan haɗin amma dai kamar yadda muka faɗa shi ma wannan haɗi ne wanda yake mai kyau idan ya zama an sami melancholic ya haɗu da sangwaye sai da muka ɗauki sangwayen muka haɗa shi da wato na ƙarshe kenan min mm, plagmatic ya yanayin wannan haɗin yake kasancewa plagmatic ɗin shiru-shiru kamar yadda muka faɗa ba a shirye-shiryenmu na baya cewa plagmatic mutum ne mai son ba shi da saurin sabo kuma sannan mutum ne mai shiru-shirin gaske sannan mutum ne wanda bai fiye son shuhura ba wasu lokutan ma bai fiye son ya jagoranci abu ba mun faɗi cewa ana iya gane mutum melancholic ne idan ya ga matsala sai ice da ma a samu wani wanda zai zo yi wannan yi ta saɓanin choleric shi in ya ga matsala zai ce mu tashi mu je mu yi maganinta so ga gida an haɗu melancholic da sangwaye sangwayen mutum ne mai son aji daɗi mutum ne mai son magana to kuma gashi an tsaya haɗe kansa da wanda shi kuma baya son magana melancholic to ya gidan zai kasance bari mu ɗauki ɓangare wanda yake na ɓangaren abin da yake na natija ɗinsu wanda za a samu a cikin gidan shi ne shi san sangwayen mutum ne wanda iya buƙatar ya zama na inda yana guri to shi yake magana inda yana guri shi yake magana to kuma sai a ce masa ya yi sa'a cewa ya samu good listina, ma'ana mai sauraro plagmatic yana da haƙurin sauraro zai zauna ya saurari abu tsawon lokaci ba tare da ya yi interrupting ba saɓanin choleric da kuma sauran melancholic ɗin so idan ya zamana matar ita ce ta zo idan mata ce ta zo a san gwayin, so kun gani dama mu faɗa cewa yawancin a mata suna so su samu wanda zai dinga saurara su so idan ta samu ya zamana shi shine phlegmatic din to yana da lokacin ta zai zauna ta ta zuba masa bayanai shi kuma iya saurara so wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da mata suke so to kun ga kenan wannan gida za mu iya cewa wannan haɗin a nan gurin yayi kyau sannan haɗin shine shi phlegmatic mutum ne mai haƙuri su tun da ya kasance mutum ne mai haƙuri duk abin da sangwayen zai masa masana wani abin na rashin jin daɗi to ba lalle ne ma ya tashi ya tanka masa ba ko ya amaya kuma mun sani yanayin abin da miji yake so a aure iya son respect so idan ya zama na kaga kenan an samu a nan gurin plagmatic tunda ta kasance ita mace ce wanda ba tafiya ba tafiya abin da ba tafiya mayar da martani ba idan an yi abu so zai zama na yayin ya taso da wannan extrovert nashi na na yawan surutu da sauransu to ita kuma za ta tsaya ta saurare shi ta abin nan so idan kuma matsalar da ake samu a irin wannan haɗin shi ne shi mutum ne mai son karsashi son gwana yana son karsashi sosai so kuma gashi an zo an haɗa shi da ita kuma ta nan ba ta son karsashi ta nan shiru shiru da yawa za ku ji wasu suna ba da korafi dangane da matansu ko kuma irin 'yan matansu da suke aura da suke soyayya da su sai an wance shiru shiru ce ai bata waye ba ai tafiye gargajiyanci ko tafiye kaza eh tabbas mun faɗa cewa shi phlegmatic mutum ne wanda yake ba mai bin yayi ba ba shi da bin zamani so ita kuma sangwaya shi kuma sangwaya ya zama mai bin zamani so idan ya zama na kaga kenan zai dauko abubuwa na zamani kuma zai zo ita da wasu abubuwa a gidansa wanda kuma ba na zamanin ba so da ita samun matsala a irin wannan haɗin wanda sai an yi ƙoƙari wadda za mu ga yadda za mu yi a ƙarshen shirin insha Allah mu kawo hanyoyin da za a bi wajen magance irin waɗansu matsaloli da suka fiye faruwa a irin waɗannan haɗin idan an samu eh, mushkila a gida kenan so sannan kuma idan matar ce ta kasance ne shi mijin shi ya zama melancholic eh, ya zama phlegmatic so kun ga kenan shine zai zama kenan an juya shi shine mai shuru shuru din shine bai fiye tsawatarwa yara ba wasu abubuwan kuma aka masa sai ce eh dama suna kiran shi da wai Mr. OK so zai zama na wasu abubuwa na tsare-tsaren gida za a zo a yi zai ce za mu je kaza sai ice eh to ku je ku to ai kaza da kaza ma ai kaza sai ice ai to ku je ku so ita kuma sangwayen dama mace ce mai son yayi so da abin da ta ɗauko na yayin zai iya ce mata eh to aje ayi ko da shi ba zai participating a ciki ba so kun ga wani abu ne wanda za a iya cewa ai eh wannan haɗin yayi ta nan gurin sannan idan ba a manta ba mun faɗi cewa shi yaren soyayyar phlegmatic shine words of affirmation ya san kalma mai daɗi so kuma ya zo gidanta kamar yadda muka faɗa sangwayen Allah ya bashi yanayin sarrafa harshe na hanyar maganganu da yadda za a sarrafa su so kuma kaga kenan in dai haka ne to shikenan ita plagmatic ko ce shi plagmatic ya more tunda ya samu wanda yake da fadar kalamai ko da ya bata mata rai ko da ta bata masa rai akwai hanyoyin da shi sangwayen din zai zo da wannan kalmomin nasa ya kwantar da hankali So kuma kenan a yanayin compatibility su na bangaren yaren soyayya ma an samu an dace so amma matsalar da ake samu a irin wannan haɗin shine shi plagmatic zai ɗauko karsashinsa sai ya zo ya tarar da ah, shi plagmatic ah, Sanguwan zai ɗauko karsashinsa sai ya zo ya tarar da ah, plagmatic ya yi sanyi yana so a hira shi kuma ta zama yar shiru yana so idan ya ɗauko abu na kaza na yayi ya samu wanda za su taya shi su kuma bai samu ba so wannan abin sai ya zama ya samu wannan discourage da sauransu so ita kuma plagmatic matsalar da za ta dinga samu ga sangwayen din shine wannan takurawar kamar da muka faɗa ba sa son takurawa yawancinsu ana yawan sai kaji ana cewa ai sun fiye sun fiye lalaci sun fiye kaza da kaza suna da tsoron canjin yanayi gaskiya shi yasa muka faɗa cewa suna da ko ainihin su ma in ka gansu ainihin shiga su zaka gansu kamar zaka ji an ce yan gargajiya su suna da son abin da ya shafi suna da rike kalca gaskiya ba kamar su yan sangwani ba masu bin yayi duk abin da ya fito na yayi zaka ji sun ce za so matsalar da za a samu shine idan mata ita ta zama ta zama ita ce ne mijin zama um, uh, plagmatic so yawancin abubuwa da sun fito za ce ai ai mata kaza ai ai wa yara kaza ai kaza da kaza wanda wannan abubuwan sukan iya kawo saɓani a cikin gidan wannan haɗin idan ya kasance plagmatic ne suka haɗu tare da sangwaye wannan shine gabata mata abin da ke bayan mun gama da sangwayen kuma mun yi zagaye mun haɗa shi da sauran guda ukun nan mun haɗa sangwayen da plagmatic mun haɗa shi da melancholic mun haɗa shi da choleric so sai abin da bamu haɗa ba shine sangwayen ɗin da shi kansa sangwayen ɗin kansa idan mace ta zama sangwayen miji shi ma zama sangwayen to ya gidan zai kasance wannan mai son jin daɗi ita ma mai son jin daɗi wannan mai son bin yayi shi ma mai san bin yayi Ah, wannan ba shi da saurin fishi wannan ma ba shi da saurin fishi to yanayin gidan zai kasance shi ne masana suka ce wannan gidan za a kasance ko da yaushe za ka je ka da su kullum ba faɗa kullum ana cikin haba-haba da jin daɗi da sauransu tunda yayin da wannan matsala ta same shi to zai samu wanda zai rarrashe shi dama kun san matsalar ne. ɗaya da ya kasance ya rasa wanda zai masa rarrashi yayin da yake cikin buƙatuwa da shi ko kuma yana cikin matsala so sai zama na sangwa idan wani abu ya same ta to shi ma kuma zai zo ya tallafa mata haka ita ma idan abin ne ya same shi to shi ma haka so sai zama wannan gidan a bangaren abin da ya shafi dai soyayyar su tunda mun sani shi songayen mutum ne mai iya soyayya gaskiya so sai zama wannan yana wa mutum wannan soyayya wannan ma yana yi wannan yana son wata formation wannan yana son wata formation wannan ya masa wannan yayi so amma dai matsalar da ake samu a irin wannan gidan shine babu wani abu tsari tsayayye a cikin gida din tunda mun sani ba su da they are not goal oriented kamar choleric da melancholic abubuwa na tsari za su ɗauko abu za su bar shi zai ɗauko abu kamar da muka ba da shi shi san gwani zai ɗauko abu rimi rimi sassafe zai tashi zai tashi da zimmar zai abu amma abu guda ɗaya sai zai ɗauki hankalinsa ya manta shi so zai zama na ita ta zama mai mantuwa shi ya zama mai mantuwa so waɗannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da za a samu a irin wannan haɗin sai kuma idan abin ya yi yawa misali na bin yayin yi yawa to sai ya zama kuma an zo an saba ka'ida da sauran abubuwan da zai zama na cikin gidan kuma an samu abu wanda yake na matsala wannan shi ne dangane da ah, ɗori da sangwani kenan so sai mu tafi dan uwan shi mu ɗauki ɗan uwansa choleric sai shi ma choleric shi ma sai mu bi mu bi sauran ah, sauran ɗabi'un mu ga ya yanayin gidan zai kasance tunda a bayaninmu da muka yanzu mun haɗa choleric ɗin da shi kansa sangwai so kun ga ba sai mun ƙara mun ƙara bayani a kai ba to don haka za mu fara da choleric da choleric idan mutum ya kasance choleric mun faɗi ɗabi'un da suke tattare da choleric mutum ne mai son mai son hayaniya ko kuma ce mutum ne mai son yin hayaniya ba shi da rike abu abu aka zo masa ah, zai saurin amayar da shi so kuma ya samu mata mai irin wannan san shugabanci musu surutu da sauran wasu abubuwa wanda suke ba ruku su idan wannan gidan ya kasance bari mu fara ɗaukar abin da muke faɗa shi da cewa yanayin gidan zai kasance na jin daɗi eh kwalarin mutum ne mai san idan an fara abu a gama shi Sosai ya zama na kaga kenan shi kwalarin zai zo isa aiki kuma zai zo ita ra'ayi idan miji ya zama choleric ne matar ita ce choleric to dama shi zai ce abu kaza yake so to kuma dama ita kuma duk inda ina ga aiki take to dan haka an sa aiki kuma za a zo a yi aiki. sannan choleric mutum ne wanda yake unemotional yawancin su za ka ji misali an yi wani abu na damuwa sai yana cewa ku me kuke damuwa me haka me za ku yi kaza da kaza su ita ma haka ne tunda dai ɗaya daga cikin ya kasance shi ma ba mai hakan bane so kin kun ga kenan cewa ba a samu matsala ba cewa wannan yana son a rarrashe shi ko kuma wannan yana buƙatar a faɗa masa wani abu wanda yake na jin daɗi so wannan dangane da yanayin gidan kenan sannan kuma gidan zai kasance ah, eh, duk abin da suka tsara shi to za a samu wanda zai tafi da shi ko dai ɗaya daga cikinsu ko kuma ɗayan so amma ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu shine shi kwalarik ɗayan yana son shugabanci ita ma sai ta zo tana son shugabanci so yanayin gidan zai kasance to kuma kenan za a samu yaƙi ko mu ce ah, za a samu ɗan ƙaramin yaƙi a yanayin abin da ya samu na wajen idan an samu irin saɓani so sai a rasa waye zai haƙuri da juna tunda kowanne a cikin su ba su da haƙuri gaskiya so idan kwalari ya zama ba shi da haƙuri ita ma kuma ba ta da haƙuri so kan ga kenan faɗa za a yi ta yawan yi a gidan musamman tunda ba a amayar da abu wancan ana masa abu zai faɗa zai amayar da ita shi ma wancan ana masa zai amayar so kun ga kenan za a samu matsala wadda ta shafi abin da yake na kenan na rashin na rashin rashin nutsuwa wasu lokutan a cikin gida din wanda suke cewa wannan haɗin sai an samu ɗaya daga ciki dole sai ɗaya ya kasance mai haƙuri mai danne kansa zuciya sannan gidan ake iya zama lafiya amma da yawanci ana samun su da saurin da hayaniya gaskiya so sai mu ɗauki kwalarin mu haɗa shi da sauran wancan guda biyu wanda suke in introvert kenan mu ɗauki melancholic ɗin da kwalarin gida an samu melancholic da choleric yanayin wannan gida zai kasance so bari mu ɗauki mijin ya zama namijin shine choleric Mata ta kasance ita ce ita ce melancholic so choleric mutum ne mai son a sa aiki mai son sa shugabanci shi kuma dama ita melancholic aiki in dai aiki ne in aka fara aiki to sai an gama shi shi yasa muka ce idan mutum ya kasance melancholic ne he is very ambitious da ya fara abu so yake sai ya cimma shi so kuma dama ga choleric mai son sa aiki so kun ga kenan a wannan gidan an samu abu wanda yake na tsare-tsare ah, shi choleric zai zo ice ai kaza to shi kuma ah, melancholic zai zo ya aiwatar da shi kuma cikin tsari wasu lokutan ma shi ba ma yadda wannan expectant din shi ba tunda shi in mun faɗa choleric idan yana son aiki to ƙarshen aikin yake ganuwa ba ruwan shi da hanyoyin da za a ba ai aikin kawai ai aikin a gama shi so ita kuma shi kuma melancholic so yake aiki daki daki daki so wannan yana daga cikin abin da za a samu idan mun ne zama choleric kuma kamar yadda muka faɗa yawanci duk wasu abubuwa na buƙatuwa a gida choleric zai zo zai zo aiwatar da su ah, shi kuma melancholic ah, zai zo kawo su shi kuma melancholic zai aiwatar da su so sai zama a tsarin yanayin soyayyar su shi melancholic yana son wata formation yana son kalma mai daɗi so idan ya zama na choleric din bai fiye tausasa harshe ba wannan yana daga cikin matsalolin da za a samu a ciki sai dai tunda da shi mai san act of services ne ma'ana shi choleric din zai sa aiki kuma ya zo ya ga an yi so kuma wani yana daga cikin abin da yake na natija sai dai yan matsalolin da za a samu a irin wannan haɗin idan macen ta zama ita ce melancholic mijin ya zama shi ne riko kamar yadda muka faɗa shi melancholic yana da riko baya san kalma mara daɗi da yadda zaka amayar masa da kalma mara daɗi su zai daɗe rike ka to kuma gashi kuma shi kuma wannan ba abin da ya fi sani ma ne irin amayar da irin wannan kalmomin so tunda baya iya ajiye wa kalma in ta zo masa ko da mara daɗi ce zai amayar da ita to shi matsalar choleric kenan Su zai zama da duk abin da aka zo masa zai amayar da shi eh, ga milankoli shi kuma milankoli wanda mutum ne wanda baya son wannan abin sosai ita mana an samu matsala a ciki kuma har a samu riko a cikin wannan abin nan sannan matsala ta biyu da za a samu a wannan gidan shine shi choleric san shugabancinsa su shi kuma ita kuma melancholic za ta ce to ai ba haka abu kaza ya kamata ya kasance ba so kun san kuma shi shugaba shugaba kawai biyayya yake bukata so idan ya zama na ba da wannan umarnin ba a duba to sai kuma a ƙara samun matsaloli wani yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake samu na matsalar wannan haɗin sai mu tafi haɗi na gaba wanda shine choleric ok kafin mu je wannan idan mijin ya zama shine melancholic macen ta zama choleric wannan haɗin shine ma kusan zance ce ma kusan yafi tunda shi melancholy tsari zai zo shi kwalari ba ruwansa da wasu tsari kawai a yi abin su shi kuma melancholy zai zo ibi abu daki daki yana so ya awatar masa da shi so in dai har ya zama ya zo ya tsara abubuwansa daki daki yana so ya awatar masa da shi to ita kuma dama yar aiki ce so shi kenan ya bata za ta zo ta aiwatar da shi da abin da melancholy zai zo ya tsara abu kaza da kaza da kaza ina so a tsara abu kaza da kaza to kuma za ta zo ta aiwatar da shi so kun ga kenan anan za a ce haɗin wannan ta wannan bangaren wannan hadi ne mai kyau idan miji ya zama shine melancholy mata ta zama choleric Ah, sai haɗi na gaba wanda a ɓangaren choleric da shi da melancholic ah, da phlegmatic idan muka ɗauki choleric mai son haba-haba mai son musu mai son surutu mai son shugabanci sannan kuma mai son idan ya sa aiki a yi ga gashi yanzu ya zo za haɗu da phlegmatic mun faɗi cewa phlegmatic mutum ne mai kirki mutum ne mai shuru-shuru mutum ne mai baya tankawa idan an masa abu bai fiye tankawa ba za ka yi masa abu ya zo ya baka haƙuri ma so idan mutum ya kasance mai irin wannan ɗabi'a ɗin gashi ya zo ya haɗu da kwalarik shi kuma kwalari mun sani abu ana yi masa zai amayar da ita so ne wannan gidan zai kasance bari mu ɗauki miji ya zama shine kwalari ɗin matar ta zama phlegmatic ah, nasara ta farko da ake samu a irin wannan haɗin yayin da kwalari ya ɗauko abinsa ba tankawa shikenan okay ana ce masa kaza da ce za ta ce eh ba komai ana cewa kaza sai ya ce eh ba komai ma'ana ita plagmatic ko da abin yana damunta yayin da choleric yake faɗa wannan bakan eh, magana ba za ta ce komai ba shikenan za a ta masa duk abin da yake so zai zo isa aiki a zo a yi zai so ya ce abu kaza yake so kuma a yi masa so ne yana ɗaya daga ciki sannan tunda shi act of services ne to kuma zai sa tun tunda yan biyayya ne yawancin su gaskiya to tunda suna da biyayya zai sa abu kuma ya zo ya ga an yi masa shi so wani yana daga cikin natijar da ake samu a cikin gidan sai dai matsalar da za a samu shine ita melancholic ita phlegmatic din za ta dinga shan wahala wajen choleric so da shi mutum ne mai kazar kazar ayi kaza yi kaza yi kaza so kuma mun faɗa cewa melancholic a ah, phlegmatic mutum ne mai son mai sanyin jiki bai fiye son aiki ba bai fiye son kaza da kaza ba so waɗannan abubuwan na choleric zai zamana yana takura masa so har ta kai ta kawo mutum ya ji cewa ya fara saraya ko kuma ya fara gajiyawa da shi kansa ah, miji choleric so sai kuma idan macen ce ta kasance ita ce choleric din mijin ya zama phlegmatic shine za ku ji wasu gidan ana cewa ai mijin hajiya ko kuma a ce ah, ta shanye shi ko kuma a ce matar ta zama ita ce mijin mijin ya zama shine matar so tunda mun sani mutum phlegmatic mutum ne wanda ba shi da tankawa mutum ne wanda duk abin da kai masa ma sai da ya ce shi kenan so ita kuma ita ce mai haba haba din ita ce mai tsawatarwa a gida ita ce mai kaza sai zaman ta zo ta kwace gida din so amma daɗin da za a sa mutum da shi mijin dama mai plagmatic ne duk abin da za ta yi masa na tsiwa da sauran abubuwa ba zai ɗauke su amma abu ba Ko zai ajiye shi dai a ransa dai tunda mun sani cewa yana daga cikin mutumin da bai fiya bai fiya a mayar da abu ba idan mutum ya kasance plagmatic ne sannan idan ba mu manta ba plagmatic ko mu ce shi choleric act of services ne so a ciki waye mai sa aikin waye mai aikin kuma kenan ita choleric dama ita ce mai aiki kuma yawancin ayyukan da suke faruwa da cikin gida mace ce take yawan yin su sosai zama na kenan kun ga wasu lokutan ma ba sai ta nemi umarni ba kamar yadda muka faɗa yawancin choleric shi kawai dan gaban kansa ne zai abu ya aiwatar su matsalar da samu idan misali abin bai dace da ra'ayin phlegmatic din ba so kuma choleric shi dama dan aiwatarwa ne ko da bai tambayi izini ba sauransu sai a dinga samun matsaloli wannan ɗaya daga cikin ko ce kaɗan daga cikin matsalolin da ake samu a irin wannan haɗin amma dai gaskiya haɗi ne mai kyau duba da yanayin choleric mutum ne mai ba da wahala mun ce mutum mai ba da wahala mutum ne mai eh, bai fi aje magana ba to inda ba za ka aje magana ba za ka amayar da ita so ya kamata ka samu wanda kuma shi kuma mai karba din ne to kun ga phlegmatic ne mai karba so wannan yana ɗaya daga cikin gidan kuma haɗi ne mai kyau yanzu mun ji yanayin yadda haɗin sangwane yake da sangwayen sangwayen da melancholic sangwayen da phlegmatic sangwayen da choleric sannan mun zo mun ji haɗin choleric da choleric choleric da sangwayen choleric da melancholic choleric da ah, ah, phlegmatic waɗannan haɗe-haɗen da muka faɗa ah, ɗabi'u ne wanda ba za a iya canzawa ba wanda abubuwa ne wanda suke halitta ne wanda wannan abubuwan kamar da muke faɗe su yawanci suna ɗaya daga cikin abubuwan da idan mutum ya fahimce su to za a zauna lafiya a cikin yanayin gida akwai saurin haɗin da ya kasance wanda a shiri na gaba za mu ba shi za mu ɗauka mu bayani a kansu su ma musamman melancholic da sauran da kuma phlegmatic shi ma da sauran wanda in ana biye da mu a shiri na gaba za mu kawo su insha Allah su ma mu ji yanayin haɗin nasu sannan kuma a shiri na gaban ne za mu ji wani hanyoyi ake bi wajen tunda mun faɗi matsaloli a ciki da ake samu Dan raguwar wannan matsalar da za a samu ga wannan haɗe-haɗen da muka faɗa ɗin wanda zai ba da ma'ana sosai wajen gyaran zamantakewar iyali da kuma zamantakewar ma'aurata musamman waɗanda suke so su gina aurensu da kuma soyayyarsu su gini mai kyau kada a manta za a iya neman mu ko za a iya bibiyar mu a shafin mu na yanar gizo-gizo a www.tokihausa.com.ng ko kuma a shafin mu na sada zumunta na facebook a wikihausa.com.ng. Assalamu alaikum.